درسي يا قباتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فسر مغانا الله مدوكا كيتا سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya fassara da kansa mutanen da ake nufi da al-maqbubu alaihim wa dallun hakanan manzon Allah ya fassara mutanen da ake nufi da abdallun al-maqbubu alaihim waɗanda aka yi fushi da su abdallun batattu manzon Allah ya fassara su a hadisin adiyu bin hatim yana sahihu sunanin tirmizi hadisi na 2953 da silsilatu a hadisi sahiha hadisi na 3263 manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fa'innal yahuda magbubun alaihim yahudawa ne Allah ya yi fushi da su وإن النصارى ضلال نصارى سوني أكيني في دبتتو سورة الفاتحة إن جمع الله a cikin majmu'u fatawa shekul islam ibn taimiyya mujallar na uku shafi na 127 ya bayyana dalilin da yasa Allah maɗaukaki ya kira Yahudawa da cewa an yi fushi da su nasara Allah ya ce batattu ne shekul islam ya ce wa zalika annar yahuda araful haqqa wa yattabi'uhu abin da yasa Allah ya yi fushi da Yahudawa saboda sun san gaskiya amma sun ƙibi والنصارى عبدوا الله بغير علم su kuma nasara abin da ya sa aka ce batattu ne saboda suna bautan Allah da jahilci banda batacce babu wanda yake bautan Allah a cikin jahilci don haka inda duk ga an ambaci almagbubu alaihim a cikin littafin nan اقتداء siratin المستقيم to ka san waɗanda ake nufi su ne yahudawa hakanan kuma inda duk ka gani a cikin littafin nan an ambaci wasu da sunar batattu inda duk kaga an siffanta wasu da kalma ta batattu ba wasu ake nufi ba face nasara za mu fara darasinmu na yau insha Allah tara ga watan safar hijira na da shekara 430 daidai da hudu ga watan biyu shekara ta 2009 daga inda malam yake cewa wa qala subhanahu an dallin Allah maɗaukaki ya yi magana game da batattun nan suwaye batattu su ne nasara Allah ya yi magana game da nasara a cikin suratul hadid aya ta 27 ya ce wa rahbaniyata ne bitada'uha rahabaniya nasara sun kirkiro ta ma katabna ha alaihim ba mu shar'anta rahabaniya gare su ba su suka kirkiro ah, wannan ibada a a la babu abin da yasa suka kirkiro face war kokarin neman yardan Allah wannan magana tana nuna cewa Allah madaukaki bai shar'anta rahabaniya ba amma nasara wato kiristoci su suka kirkiro da kansu me ake nufi da rahbaniya ibn al-athir mai rasuwa hijira na da shekara 606 Allah ya masa rahama a littafinsa an nihayatu tufi garibil hadisi wal afar mujallar na biyu shafi na 280 ya ce an samu hadisi game da kalmar rahabaniya yanda Allah madaukaki ya faɗa a suratul hadid kiristoci sun ƙirƙiro makawunansu rahabaniya ma katabnaha alaihim akwai hadisin da aka samu wanda annabi ke cewa la rahbaniyata fil islam babu rahbaniya a musulunci kuma akwai wani hadisin mai kama da wannan la sarurata fil islam duk da shike hadisin bai inganta daga manzon Allah ba duba silsilatu da'ifa hadisi na 685 ibn al-asir ya ce abinda ake nufi hiya min rahbanatin nasara kiristoci ke yin rahbaniya wa asluha minar rahba asalin kalmar rahbaniya daga kalma ce ta rahba <clears throat> ma'anarta alhaufu me yasa aka ce suna yin rahbaniya كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا كريستوتي سنا نون تورن الله تني سنتر جندا دنيا سنا nuna tsoron الله ta سنتر jin daɗin duniya wa tarki malaziha wa duk abin da ya danganci jin daɗi na duniya su guje shi wal an ahliha da ƙauracewa masu son duniya wa ta'ahudi mashaqiha da ƙoƙari wajen kulawa da wahalar duniya hatta inna minhum man kana yaqsi nafsahu har ma daga cikin kiristoci ana samun wanda yake dandake kansa yanda ake dandakan dabba wa yaba'u silsila fi unuqihi ya sanya sarka a wuyansa wa gairi zalika min anwa'i ta'zim nau'ukan azabtar da kai iri-iri wannan ɗabi'a ce ta kiristoci suna kiransa rahbaniya fanafahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam anil islam shi ko annabi muhammad ya kore samuwar rahbaniya a musulunci wa Musulmi na anha kuma annabi ya hana musulmai kada su yi rahbaniya wa minhul hadith akwai wani hadisi da ke magana akan haka inda annabi ke cewa alaikum bil jihadi fa innahu rahbaniyatu ummati ku riƙi jihadi in ji manzon Allah ku musulmai ku riƙi jihadi jihadi shine rahbaniya ta al'ummata in kana son ka guji duniya ka kusanci lahira don ka gwada tsoronka ga Allah to ga jihadi ɗauki makami ka faɗa filin yaƙi saboda taimakon addinin Allah ta yaƙi sai ka samu tafiya lahira sannan kuma har ma ka samu shiga aljanna har in akwai rahbaniya a musulunci to jihadi ne in ji annabi Muhammad alaikum bil jihadi fa innahu rahabaniyatu ummati ibn al-afir yace abinda annabi yake nufi yuridu anna ruhban anna ruhban wa in taraku ad-dunya wa zahadu fiha wa takhallaw anha fala tarka wala zuhuda wala takhalli aktharu min bazlin nafsi fi sabilillah idan kirista yana ganin zai gwada tsoron Allah ta wajen gudun duniya nisantar jin daɗin duniya da ƙauracewa masu ma jin daɗin duniyan manzon Allah ya ce to ƙoƙarinsa ya kusanci Allah ta hakan bai kai mutumin da zai ɗauki makami ya faɗa filin yaƙi saboda gudun duniya ba ana haɗa su وكما أنه ليس عند النصارى عمل أفضل من الترهب ابن الأثير يتي أكريستا كريستانيتي باب أيكن يفي رهبانية درجة من shi ne monasticism mutum ya kaurace ma duniya saboda gwada tsoronsa ga Allah maɗaukaki a addinin kiristaniti babu abin da ya fi wannan daraja a ce ka kai wani matsayin da ba za ka yi aure ba za ka gama rayuwarka haka nan to a addinin kiristaniti ka kai makura ta wajen bautan Allah ibn al-athir ya ce to kamar yanda rahbaniya a addinin kiristaniti ya zama shine ibada mafi daraja fafil islami la amala afdalu min to a musulunci kuma babu aikin da ya fi jihadi girma in ji wa in ji annabi muhammad wa haza qala shi yasa annabi ya ce wa darwatu sanamil islam aljihadu fi sabilillah toliyan tozon musulunci shine jihadi a hanyar Allah maɗaukaki wannan shi ake nufi da rahbaniya gudun duniya yanda ibn al-asir ya faɗa a cikin an-nihayatu fi al hadith wal athar haka nan ibn manzur ya dauko magana sa ka duba lisanul arab mujallal na hudu shafin 68 kuma hakika wannan magana gaskiya ce yadda ibn al-asir ya bayyana hadisai da dama sun tabbatar da cewa annabi muhammad ya hana sahabbansa da yawa kada su dandake kawunansu misali akwai Usman bin Mas'ud akwai Abu Huraira akwai Abdullah bin Mas'ud har ma annabi yana gaya ma Usman bin Mas'ud inna Allah kad abdalana ar-rahbaniyya bil hanifiyyati samha mu Allah ya canza mana in ma kana neman wata hanya na gwada tsoronka ga Allah na nisantar duniya to Allah ya canza mana da addinin musulunci addini mai sauƙi a musulunci ba daidai ba ne mutum ya dandake kansa duba fathul bari mujallar na tara shafi na 21 abdullahi bin mas'ud ya ce a dalilin haka Allah ya saukar da aya a dalilin Usmanu bin mas'ud bukatarsa annabi ya masa izini ya dandake kansa yadda ake dandakan dabba ya daina ma samun sha'awa saboda kawai ya kusanci Allah maɗaukaki sai Allah ya saukar da aya ta suratul baqara ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ya ku waɗanda suka yi imani kada ku haramta ma kawunanku abin da Allah ya halatta muku Allah ya halatta maka aure ya halatta maka jin daɗi ka sa kaya mai kyau ka yi aure ka hau abin hawa kai da kanka ka haramta ma kanka abin da Allah maɗaukaki ya halatta maka wannan Allah ya yi gargaɗi ga mabiyan annabi Muhammad ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haramta kyawawan abubuwan da Allah ya halatta muku wala ta'tadu sannan kuma kar ku wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle fa Allah bai san masu wuce iyaka duba sahihul bukhari hadisi na biyar. yana daga hadisan da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi tsawatarwa game da musulmi ya dandake kansa ka duba sahihul bukhari musamman ya ware babi akan wannan matsala akwai hadisi na Anas bin Malik yana sahihul Bukhari hadisi na 563 sahihu Muslim hadisi na 401 anas bin malik ya ce ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi wasu mutane guda uku sun tafi ɗakunan matan annabi muhammad ana nufin sun je gidajen matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbansa kun san anas ya girma a gidan manzon allah yake ba da labarin abin da ya auku wasu mutane guda uku cikin sahabban annabi Muhammad sun tafi gidajen matan manzon Allah yas'aluna an ibadatin nabi kawai sun tafi ne saboda su yi tambaya game da ibadar annabi Muhammad babu wanda ya san ibadar miji kamar matansa yaya manzon Allah yake ibada cikin dare falamma ukhbiru a lokacin da aka ba su labari ga irin sallar manzon Allah ga irin azumin manzon Allah ka annahum taqalluha kamar sun rena yanzu manzon Allah kenan irin sallolin nashi annabi ƙarshe kamata a ce ai kwana ma cur yake yana ta sallah to sai kuma Allah ya ba su tunani suka ce wa aina nahnu minan nabi to ai dole ma annabi ya huta abunsa ma ya daina tsananta ma kanshi ya za a yi mu haɗa kanmu da annabi bayan ayoyin ƙur'ani sun tabbatar mana qad gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara ai shi annabi tuni an gafarta masa zunubansa na baya da waɗanda ma suka jinkirta don haka dan bai tsananta ibada ba ba shi da ko damuwa mu kuwa fa wake da tabbacin cewa an masa gafara faƙala ahaduhum sai ɗayansu ya ce amma ana ni kam daga yau fa inni usalli laila abadan tsawon dare har in mutu ba zan sake bacci ba kullum kwana zan yi ina sallah shi annabi bai yin haka sai saboda an masa gafara mu ko dole mu tashi tsaye wa qala akhar dayan yace ana asumu dahara wala uftir ni kuwa kullum zan yi azumi har in mutu babu ranar da zan sha wa qala akhar dayan kuma yace ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan ni kuma ba zan auri mace ba har in mutu zan kaurace wa mata waɗannan mutane uku da suka shiga gidan annabi suna tambaya ba wasu bane banda sayyiduna ali abdullahi bin amr bin al-asi sai kuma usmanu bin mas'ud su ne suka shiga gidan manzon Allah suna irin wannan bincike a wata riwaya akwai kace ni ce akan ainihin usmanu bin mas'ud eh, amr bin al-asi na abdullahi bin amr bin al-asi sai dai kuma ba su kadai ba ne waɗanda suka yi wannan tunanin in ka duba fathul bari mujallar na tara shafi na uku ya kawo wani labari inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam zakaran nasa wa khawwafahum cewa wata rana ne annabi ya dinga yin wa'azi ga mutane ka san wa'azi irin na annabi idan an yi hankalinka duk sai ya tashi manzon Allah ya yi wa'azi ya tsoratar da mutane al'amari na kiyama mutane hankalinsu ya tashi bayan an gama wa'azi fajtama asharatu min sahaba sai mutane goma sahabban manzon Allah suka ce kai ku zo mu yi mitin lamarin lahira ya wuce tunanin mu dinnan kun faji irin wa'azin da aka yi mana yau mutum goma su waye sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna ali abdullahi bin mas'ud abu zarril gifari salim maula abi huzaifa المقداد bin Aswad, Salmanu Farisi, Abdullahi bin Amrin, da ma'aqil bin mukarrin suka haɗu a gidan usman bin maf'ul wa'azin nan na manzon Allah ya kamata mu ɗauke shi da gaske me ya kamata mu yi game da lamari na kiyama fatafaku ala an yasumun nahara wa yaqumu al-laila wa la yanamu ala al-furushi wala ya'kulu lahma wala يقرب nisa an gama mitin an yi ittifaki daga yau ba mai sake bacci da daddare daga yau babu ranar da ba za mu yi azumi ba daga yau ba mai sake cin nama daga yau ba mai sake kusantar mata waya jubbu mazakirahum kuma don maganin maha'inci kowa sai ya dandake kansa to an gama mitin waɗancan mutane ukun su sai suka yi gaggawa suka ce gidan manzon Allah to to fakar mu yi wani abu wanda ya saba ka'ida mu je mu bincika shine suka je suka yi wannan bincike sayyiduna ali abdullah bin amr bin al-as usman bin mas'ud sun yi gaggawa sun riga sauran mutanen da aka haɗu aka yi miti suka je gidan manzon Allah suka yi bincike sun gama bincike fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilaihi manzon Allah ya dawo sai kuwa aka ba shi labari ya rasulullah wane da wane da wane fa sun zo gidan nan suna tambayan ibadarka to me kuka gaya musu mun gaya musu yadda kake ibada ya rasulullah annabi sai yayi wuf ya fita yana zuwa ya kira su أنتم الذين قلتم kaza wa kaza ina ali ina abdullahi bin amr bin العاص إنا ina usman bin كوني ku ne kuka je gida kuka yi bincike game da ibada ta har ma ɗayanku yana cewa shi bai sake bacci kullum sallah zai yi ɗaya ya ce shi ba ranar da ba zai yi azumi ba ɗaya ya ce shi zai rabu da mata ba zai yi aure ba amma wallahi ina muku rantsuwa da Allah in ji annabi Muhammad ba sai ya rantsi ba amma duk inda ka ji manzon Allah ya yi rantsuwa magana ta kai makura na muku rantsuwa da Allah inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah na fi ku hattara game da lamarin Allah madaukaki babu wani ku da ya kai ni sanin Allah to ko akwai to duk da yanda nake da tsananin tsoron Allah din nan lakinni asumu afdir nakan yi azumi wata rana wata rana in aji wa usalli nakan yi sallah wani dare wa arkudu kuma in kwanta in yi bacci wa atazawwaju nisa kuma in auri mata dan ni dan adam ne faman ragiba an sunnati laysa minni don haka duk wanda ya riƙe kyamar tafarki na dinnan nan bai tare da ni maganar ga ta kamar karaba ga yadda manzon Allah ya karasa ta wanda ya kyamaci farkin annabi Muhammad to ka bayi tare da manzon Allah shi in kana da hankali aka ce maka annabi raka'a goma yake a cikin dare me ya kamata ka yi kamar hmm? rage ba an sunnati falaita ji manzon Allah ibn hajar al-asqalani fathul bayt mujallal na tara shafin ɗari da biyar zuwa ɗari da shida me annabi yake nufi da wanda ya ji kyamar sunna ta ibn hajar ya ce lallati tuqabilul farda an ce sunna ne kace ai to kishiyan farilla ba waccan sunna ake nufi ba wacce ta saba ma farilla warragabatu ani shay'i da aka ce wanda ya ji kyamar wani abu al-i'rabu an anhu ila abinda annabi yake nufi shine wanda ya kauda kai game da tsarin rayuwar annabi Muhammad ya koma bin tsarin rayuwar wata al'umma ibn hajar ya ce abinda manzon Allah yake nufi man taraka tariqati wa akhadha bi tariqati rairi fa laysa minni wanda ya bar tafarkin rayuwa na ya kama tafarkin rayuwar wani mutum saɓani na to ba tare da ni shi ne ibn hajar ya ce wala maha bi zalika abinda annabi yake nufi ishara ce manzon Allah yake masahabbansa ila tsariqir rahabaniya wanda ya ɗauki salon abin da suka shirya dinnan to fa ya ɗauki salon tafarki na kiristoci shine ar-rahbaniya ah, fa innahum alladhina ibtada'u shadida kiristoci su ne waɗanda suka ƙirƙiro abubuwa masu tsanani kama wasafahumullahu ta'ala yanda Allah ya siffanta su a suratul hadid wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah sun ƙirƙiro makawunansu wasu abubuwa masu tsanani na ibada ibn hajar ya ce wa qad abahum bi annahum ma wafawhu bima bimaltamazu kuma Allah madaukaki ya aibanta su a cikin wannan aya sun kirkiro makawunansu wasu abubuwa masu tsanani sannan ba su cika alkawarin da suka yi ma Allah ɗin ba sun ce za su guji duniya kamata ya ko a ce sun iya gudun duniya ɗin to kuma ba su iya ba in ji Allah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma ha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah fama auha haqqa ri'ayatiha wa tariqatun nabi sallallahu alaihi wa sallam tafarkin annabi Muhammad kuwa alhanifiyatu sam'a tafarki ne na annabi Ibrahim alaihi salam tafarki ne mai sauƙin bi idan ka ɗauki sunnar manzon Allah ba ta gagarar rago kuma jarumi in ka dubi yadda tsarin azumin annabi yake hatta rago zai iya in ka ɗauki tsarin sallolin manzon Allah rago ma zai iya da a ce manzon Allah ya ɗauki ibada mai tsanani rago kuma ina zai sa kanshi don haka shi annabi fa yuftiru li ala saw yau sai ya sha azumi domin ya samu kuzari gobe tashi da azumi da karfin gwiwa wa yanamu ya kwanta yayi bacci li yataqawwa ala alqiyam domin in ka samu bacci a farkon dare karshen dare in ka farka sai ka tashi da kuzari har ka iya sallah cikin nutsuwa Waya ya tazawwaju annabi Muhammad yana aure likasir shahawa domin ya karya sha'awa ta halittar ɗan adam wa nafsi ya tsare mutuncin ransa wa taksirin nasili har ma kuma ya samu hayayyafa a samu zuriya sun yi yawa annabi ya ce kamar ragiba an sunnati falaisa minni wanda ya ji kyamar tafarki na bai tare da ni me ake nufi da kyamar tafarki bai tare da manzon Allah yana ɗaukan fahimta kashi biyu in kanatin ragabatu bi darbin min at-ta'wil ibnu hajar yace idan mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah saboda kuskuren fahimta akan samu haka akwai mai kuskuren fahimta sai yayi abinda annabi bai yi ba misali ko a masabobin musulunci akwai waɗanda suke ganin babu laifi ka yi filo cikin dare ko za su kai ɗari uku amma fa shi annabi bai taɓa yin haka ɗin ba to tawili ne yana da nasa hujjan da ya dogara da ita to idan ka kauce ma sunnar manzon Allah saboda kuskuren fahimta yu'zaru sahibuhu fihi anan mutum yana da uzuri a wajen Allah ba za a kama shi da laifi ba kuskuren fahimta ne fa ma'ana fa laysa minni annabi yace bai tare da ni ana nufin ala tsarikaci bai bi hanyar da nabi ba wala yulzimu an yakhruja anil milla cewa da annabi yayi bai tare da ni ga wannan kuma na filinsa sun kai ɗari uku a dare shi kuma manzon Allah bai taɓa yin haka ba to karka ce wannan mutumin baya tare da annabi ta aqida wannan bai nuna cewa ya fita shari'ar musulunci ya fita a addinin musulunci tunda yana da uzuri a wajen Allah wa in kana i'raban amma in mutum ya kau da kai ga sunnar annabi Muhammad wa tanattu'an yufdi ila i'tiqadi arjahiyyati amalihi har mutum aka koma yana kwatanta ra'ayinsa da sunnar manzon Allah yana fifita ra'ayinsa akan sunnar manzon Allah to a nan gurin kan laisa ala millati abinda annabi yake nufi shine wannan mutumin baya ma kan tafarki na li'anna i'tiqada zalika naw'un min al-kufri mutum na su kusanci Allah ta tsananta ibada da kuma abin da kiristoci suke aikatawa yadda Allah maɗaukaki ya faɗa magana sai ta tabbata mu'ujizar alƙur'ani wa da uha kiristoci sun ƙirƙiro monasticism rahbaniya ƙin aure saboda kusantar Allah ma katabnaha alaihin mu dai bamu shar'anta yin haka din ba illa ibtiga a ridwanillah su kam sun kirkiro ne wai don suna neman su samu yardan Allah sai Allah ya ce fa auha ra'auha haqqa ri'ayatiha sun ce ba za su yi aure ba saboda su kusance Allah to gashi kuma ba su kiyaye bid'ar da suka kirkiro mu kawunan su din ba wallahi abin sai ya tabbata mu'jizar alqur'ani kirista yana cewa bai aure saboda kusantar Allah ga tarihi ya ba da shaidar ha'inci da malaman nasu suka yi akwai wani littafi wanda wani mutum ana kiransa Reverend Thomas P. Doyle sunan littafin Sex, Priest and Secret Calls uh, and Secret Courts ko da ta intanet ka nemi wannan littafin ka ga abin mamaki. sunan littafin sex priest and secret court wanda ya rubuta littafin reverend ne a addinin christianity reverend thomas p doyle a cikin littafin ya ce tsawon tarihin christianity ba a taɓa samun gaba da babu ha'inci tattare da malaman nasu ba tsawon tarihi shekara dubu biyu kenan ko su ne ake samu suna liwaɗi da yara su yi zina da mata wannan tsawon tarihi an tabbatar da shi a kansu wallahi ka nemi wannan littafin sannan akwai wani link na intanet wani bincike da christianpost.com suka yi game da ha'incin da fastoci suke yi waɗanda suke cewa su ba za su yi auren nan ba wannan website din christianpost.com suka yi bincike ina da wannan link din kan cewa amurka kadai an tabbatar da cewa inda duk aka samu mata guda hudu ɗaya daga cikinsu fasto ya taɓa zama barazana gare ta ta wajen fasikanci kenan kana iya cewa adadin 25% na mata amurkawa da ke zuwa coci an yi ƙoƙarin neman fasikanci da su a coci kun ga abin da Allah maɗaukaki ya faɗa sai ya tabbata cewa gaskiya ne wa rahbaniyata ne da uha sun ƙirƙiro wannan ɗabi'a ta su ta rahbaniya salon rayuwa cewa su ba za su yi aure ba sun yi ne haka da kyakkyawar manufa illabtiga a la to amma Allah ya ce famara auha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye abinda suka kirkiro din nan yanda ya cancanta ba kuma wallahi sai ya tabbata haka nan ko da wikipedia ka je kai bincike za ka ga jerin kasashen duniya ba ƙasa ɗaya ba ƙasashen duniya rahoton da aka samu na fasadi da fasikanci wanda malaman kiristoci waɗanda suka ce su ba su sake auren nan irin ɓarnar da suke wa yara da kuma mata da suke halatta cocinsu mu koma littafin shekul islam ibn taimiyya ya ce to mun ji ahlul kitab sun kirkiro rahbaniya kuma allah ya kushe musu akan haka wa tuliya tawa'ifun minal muslimin sai gashi allah ya jarabci ɗariƙoƙi da dama na musulmai minan rahbaniya su ma sun bi salon kiristoci ta wajen tsara rayuwarsu a wannan salo al-mubtadi'a na bima bimallahu bihi alim bidi'o'i waɗanda adadinsu Allah ɗaya san yawan shi wato ta sashin mabiyan annabi Muhammad an samu waɗanda suka yi irin abin da kiristoci suka aikata kamar yadda manzon Allah ya faɗa kiyama ba ta tsayuwa sai musulmai sun aikata duk abin da ahalin kitabi suka aikata yadda kiristoci suke da rahabaniya haka aka samu ɗariƙoƙi da dama daga cikin musulmai da ke da'awan biyayya ga manzon Allah sun koma sun bi salo irin na kiristocin da sunan zuhudu akwai wata mushkila a nan malamin da ya rubuta littafin da muke karanta wannan sunansa shekul islam ibn taimiyya ya yi magana tattare da aƙida na kiristoci rahbaniyya mushkilar ita ce shi kansa bai taɓa aure ba har ya mutu shekul islam ibn taimiyya da ke wannan maganar yake tsawatar mana kwaikwayon aƙida na ahlul kitab to shi kansa har ya bar duniya bai taba aure ba kuma ba shi kadai ba akwai fitattun malamai a tarihin musulunci waɗanda tsawon rayuwarsu ba su yi aure ba misali akwai ibn jarir at-tabari malamin tafsiri da ya rubuta jami'ul bayan tafsirin farko na sunna wanda ya rubuta wannan littafin bai taba aure ba har ya bar duniya akwai abul qasim az-zamakhshari mai rasuwa hijira na da shekara 538 mawallafin littafin tafsirin al-kashaf shi ma har ya bar duniya bai taba aure ba akwai isha abu ishaq ashirazi sannan akwai fitaccen malamin nan da ake kiransa al-imamun nawawi wanda ya sharhu sahihi muslim yayi al-majmu sharhi na littafin al-abu ishaq ashirazi ya rubuta riyabu salihin sannan shi ya rubuta arba'unan nawawiyya malaman da ba su yi aure ba tsawon rayuwarsu har suka mutu suna da yawan gaske to kaka za mu aje wannan matsala shi malamin da ke magana yana cewa wannan aƙida ta kiristoci rahbaniya mutum ya ƙi aure da uha kiristoci suka ƙirƙiro sannan kuma allah ya kushe musu don kuwa ba su ma iya kulawa da bid'ar tasu din ba shekul Islam ya ce sannan daga sassan musulmai an samu waɗanda suka yi irin haka to shi kuma fa ya aka yi ya ƙi aure har ya bar duniya babu shakka dalilin ƙin auren waɗannan malamai bai danganci abin da shekul Islam yake magana a kai ba ba su taɓa haramta auren ba ba su taɓa halatta mutum ya zauna bai yi auren ba me yasa ba su yi auren ba saboda yanayin da suka samu kawunansu a zamaninsu shekul islam ibn taimiyya ya samu kansa a wani irin zamani mai wahalan gaske wanda insha Allah tarihi zai taho gaba za mu ji irin wahalar da wannan bawan Allah ya sha ta wajen tsayi da sunnonin annabi Muhammad wanda malaman tarihi da dama sukan buga misali da shi su ce idan ka ɗauki tarihin musulunci <clears throat> shekara dubu da ɗari hudun nan to rabinsa daga farkon zamani zuwa rabin shekul islam ka ɗauka aiki ne na malaman farko to in ka ɗauka daga zamanin shekul islam zuwa yanzu shekara ɗari bakwai aikinsa ne shi kaɗai in dai ana magana sunnar manzon Allah to duk wanda ko zai tsaye da ita shekul islam yana samun albarka a jikinsa akwai wani ƙoƙari da ya yi a wannan lokaci bai taɓa halatta musulmi ya zauna bai yi aure ba saboda koyi da aƙida ta kiristoci a rahbaniya alal misali ka duba littafin sama jimu'un fatawa mujallar na 22 shafi na 134 shi da kansa yake cewa wal israfu fil mubahati mutum ya wuce iyaka ta wajen cin halal Allah ya halatta wa musulmi abinda duk aka halatta musulmi ya yi amfani da shi ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum abinda duk aka ce halal ne to musulmi ya rike inji Allah madaukaki sai shekul islam ya ce ka wuce iyaka ta wajen riƙon halal ɗin shi ma bai kamata ba wa huwa min al-udwan al-muharram yana daga cikin ƙetare iyakan da Allah ya haramta wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa tarku fuduliha huwa min az-zuhd al-mubah abinda ba a ce tilas ka aikata ba dan ka bar shi halal ne gare ka ba a cewa kayi laifi a wajen Allah madaukaki sai ya ce wa ammal imtina'u min fi'lil mubahati mutlaqan amma mutum ya haramta ma kansa aikata wani halal ya bada misali ya ce kallazi yamtani umin aklin lahami kamar mutum ne ya ce ni daga yau ba zan sake cin nama ba wa aklil khubzi ko daga yau na haramta wa kaina cin waina ko biredi au shurbil ma'i ko daga yau na haramta wa kaina shan ruwa au lubusul kattani wal qatni ko ko daga yau na bar saka kayan da aka saka da kirtani ko kuwa auduga wala yalbasu wala yalbasu illa suf don haka ba zai sa wani kaya ba sai irin na sufaye ya kama wato rata ya fata shi yanzu duk kayan da aka saka ba zai sa ba fata kawai zai ringa ratayawa saboda gudun duniya wa yamtani umin nikahin nisa mutum ya ce shi ya haramta ma kansa auren mata wa yazunnu anna hadha min az-zuhudil mustahab har ma kuma yana ganin gudun duniya ta haka din abun so ne ya ce wanda duk yake da wannan aƙida mutumin da ke ganin daidai ne ya haramta ma kansa wani abin da Allah ya halalta ya ce fahaza jahilun ballun wannan mutumin jahili ne batacce min jinsi zuhadin nasara yana daga jinsin malaman kiristoci da suka yi ƙoƙarin kusantar Allah ta haramta ma kawunansu wasu abubuwa da Allah ya halatta musu qala ta'ala Allah ne ya faɗa a cikin alƙur'ani in ji islam يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المؤتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون الله نفيتي يقول أن سكي إيماني kada ku haramta wa kawunanku kyawawa abubuwan da Allah ya halatta muku kuma kar ku wuce iyaka ta wajen cin halal ɗin ashe abin da Allah ya halatta maka yana da iyaka kar ka ƙetare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadi Allah ya ce wakulu kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku halalan tayyiba wa taqullaha allazi antum bihi mu'minun Sheikhul Islam ya ce nazalat hadhihi al-aya bisababi anna jama'atan anna jama'atan min as-sahaba kanu qad azamu a latarki akli tayyibati wata jama'a ce cikin sahabban manzon Allah suka yi yunkuri suka yi azama za su bar cin abubuwa na halal kallahami wa gairihi kamar nama da sauransu wa tarkin nika cewa ba za su yi aure ba ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyin ya ce wa fi sahihaini an anas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam anas ya ba da labarin hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim manzon Allah ya yi masahabbansa faɗa yake cewa ma balu rijalin ya kulu ahaduhum me ya samu wasu mutane da har ake samu wani daga cikinsu zai ce kaza da kaza da kaza manzon Allah ya ce amma ana ni kam fa asumu wala uftir waɗancan mutane ga abin da suke faɗa manzon Allah ya ce lakin asumu wa uftir ni azumi nake yau in sha gobe wa aqumu wa anamu in yi bacci in samu damar qiyamul laili wa tazawwaju nisa ina auren mata wa akulul lahma annabi yace ina cin nama faman ragiba an sunnati falaysa minni wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ku ci kyawawa na abubuwan da Allah ya halatta muku kuma ku yi aikin kwarai ku musulmai sai ya ce faman akala min at-tayyibati don haka wanda ya samu daman cin halal walam yashkur amma kuma bai gode ma Allah ba walam ya amal salihan bai yi aikin kwarai ba Allah ya taimake ka ka tara dukiyar naka ta hanyar halal to ka yi abu guda da sauran aiki da Allah ya baka halal ai ya baka ne don in ka ci ka samu guzari sai kuma ka ce Allah na gode maka in ka gode ma Allah ka gama la amalu saliha ka samu kuzari da karfin abin nan sai ka tsaya kuma ka kama aikin kwarai an baka halal ka yi babban rabo abu na biyu shine ka gode ma Allah akan samun halal abu na uku shine ka ci halal din ka samu karfin da za ka bauta ma Allah don haka in ka samu halal baka gode ma Allah ba baka yi aikin kwarai da wannan halal din ba mutum nawa ne yake tara dukiyansa ta hanyar halal amma kuma ya batar da su ta hanyar haram wanda yayi haka kana mu'aqaban alama ma tarakahu min alwajibati Allah zai masa uquba don ko akwai sauran wajibai da ya kyale walan tahilla lahu tayyibatu wannan halal da ya samu ya ci ya zama haram gare shi inji shaykhul Islam fa inna Allah domin abin da ya sa. Allah ya halalta halal ne liman yasta'inu biha ala ta'atihi domin in ka samu halal kayi amfani da cin halal din nan ka biyayya ga Allah Laliman yasta'inu biha ala ma'siyatihi Allah bai halatta halal don mutumin da zai ɗauki halal ɗin nan ya yi amfani da ita ya saba ma Allah ba ka yi ƙoƙarin samun halal amma kuma sai ka samu kuzarin da za ka saba ma Allah to halal ɗin da ka samu shekul islam ya ce ya rikida ya zama haram wa man harrama tayyibati wanda kuwa ya haramta wa kansa abubuwa masu kyau allati ahalla Allahu min at wal libasi wan nikah Allah ya halatta maka abinci ya halatta maka sutura ya halatta maka aure sai ka ce ka haramta ma kanka wa taqada anna tarka zalika mutlaqan huwa afdalu min fi'lihi har ma yana kudurta cewa yaki auren nan shi yafi masa yaki sa kaya shi yafi masa yaki cin abincin nan shi yafi masa har yake kudurta haka sai ya ce huwa afdalu min fi'lihi liman yasta'inu bihi ala ta'atillah kana muta'addiyan mu'aqaba shi ma wannan ya ketare iyakan da Allah madaukaki ya mana gargadi akai la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin sannan kuma Allah zai masa uquba ala tahrimihi ma ahallallahu wa rasuluhu har ya haramta ma kansa abinda Allah da manzansa suka halatta Allah ya halatta aure Allah ya halatta a ci abu mai kyau Allah ya halatta a sanya sutura kai sai ka haramta ma kanka to tunda ka haramta abin da Allah ya halatta ko abin da manzon Allah ya haramta eh, ya halatta to hakika mutum ya cancanci ukubar Allah madaukaki wa ala ta'abbudihi lillahi bin rahbaniyya wannan mutumin ya koma salon kiristoci yana bauta irin yadda kiristoci suka yi nasu su kirkiro ma kansu abin da Allah bai kirkiro shi ba wa ragabatihi an sunnatin rasul sannan ya koma kyamar sunnar manzon Allah wa ala ma farrata fihi min alwajibat wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun don haka duk abin da aka ce wajibi bai samuwa sai an aikata shi to shi wannan abin shi ma ya zama wajibi wa kadhalika man asrafa fi ba'd ibadat sannan kuma mutumin da ya wuce iyaka ta wajen ibada shi ma Allah bai son sa wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin yaya ake wuce iyaka ta wajen ibada shekul islam ya ce kasar da sauni kamar mutumin da zai jera azumi kullum babu fashi har mutuwarsa wa mudawamatal qiyami bil layl da mutumin da kullum sai yayi qiyamul layli ya saba ma sunnar annabi muhammad ya tsaya tsawon dare kullum babu bacci hatta ya ba'afuhu zalika an ba'dil wajibat yin haka wahala ce gare shi yanda zai sa masa rauni yanda ma ba zai iya tsayawa ya yi wasu abubuwan da Allah ya wajabta mishi din ba kana mustahiqqan lil iqab shi ma ya cancanta Allah ya masa uquba kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam li abdullah bin amr yanda annabi ya gaya ma abdullah bin amr yake ce masa inna li nafsika alayka haqqan ranka yana da hakki a kanka wa li ahlika alayka haqqan iyalinka tana da hakki a kanka wali zaujika alaika haƙƙan yake cewa ah, wali zaujika alaiki eh, eh, haƙƙan mijinki yana da hakki a kanki iyalinka suna da hakki a kanka matarka tana da hakki a kanka annabi a ƙarshen magana ya ce fa'ati kulla zai haƙƙin haƙƙahu ah, sai ka ba ma kowane mai hakki haƙƙinsa ashe mutum akwai hakkoki da dama da suke kan shi akwai hakki na ranka kai kanka kana da buƙatar ka yi bacci don haka ka hana idan ka bacci wai don ibada wannan ya saba sunnar manzon Allah rahabaniya ce ta addinin kiristoci sannan ka dinga ibada kullum babu ruwanka da iyalinka baka jima'i da ita nan ma kuma ka taka wani hakki wanda ka cancanta a yi maka ukuba a kansa a ranar alkiyama ah, haka nan iyalanka kamar misali yara da sauransu akwai bukatar ka fita nema musu abinci da sauransu don haka in ka killace kanka a wani masallaci yanzu kai ka shiga halwa to ya za ka yi da waɗannan haƙoƙin manzon Allah ya ce fa'ati kullazi haƙƙin haƙƙahu don haka ka ba ma dukkan wani mai haƙƙi haƙƙinsa akwai wani misali da labarin da ya taho a cikin tazkiratul huffaz ah, da kuma al-muntazim littafin ibn al-jawzi mujallal na shida shafin 287 da al'ibar littafin eh, Ibn eh, al'imamu zahabi shafi na ɗari biyu da biyu a mujallar da biyu sannan labarin yana cikin a tabakatul kubra a tabakatul shafi'iyatul kubra littafin al'imamu subuki mujallar na uku shafi na ɗari uku da goma sha biyu labarin abubakar Saburi daga cikin fitattun malaman sunna na farko cewa inna ababakarin annai saburi a kama arba'ina sanatan la namu billayil ya ɗauki shekara arba'in baya bacci da daddare kullum ibada yake yana gaya ma wani almajirinsa da ake kiransa yusuf al ta ta'arifu man kama arba'ina sana lam yanam billayil ka kosan san labarin mutumin da ya ɗauki shekara arba'in bai yi baccin dare ba kullum ibada yake ka san labarin mutumin wa ya taƙawwatu kulla yaumin bi khamsi habbatin a kullum ƙwaya biyar kawai yake ci na hatsi sai kuma gobe ƙwaya biyar ba loma biyar ba ƙwayan hatsi guda biyar ban san siffansu ba ko ya za a yi mutum ya rayu da ƙwayan hatsi guda biyar yusalli salatal gadati ala taharatil isha'il akhirah idan aka yi sallar isha da shi wannan alwalan da ita zai yi sallar asubahi kun ga ana nufin da yake bai gyangyaɗi ba ko sun makala ya ce ka san wanda ya yi waɗannan abubuwa kai yaro yana gaya wa almajirinsa wai wa'azi zai mana kana da labarin mutumin da ya ɗauki shekara arba'in bai yi baccin dare ba kullum hatsi ƙwaya biyar yake sawa a cikinsa sannan ya yi sallar asuba da alwalar sallar isha ka sani ya ce gafarta malam ban sani ba sai ya ce ana hoto ni ne wallahi malamin sunna ne abubakar annai saburi ya ce to ni ne amma ka san abin da ya faru ya ce ban sani ba ya ce wa haza kulluhu qabla an a'rifa umma abdurrahman wannan ibada din nayi ta ne kafin in auri uwar abdurrahman tun da na auri matan nan ibadan nan ta ƙari e shaqulu liman ne. wani lokaci har cewa nake wai shin mutumin nan da ya min aure ya koyi tunani to amma sai ya karasa magana sai ya ce ma arada illa alkhaira wanda ya min auren wallahi alheri yayi nufi ba laifi abin da yake nufi ilimi da mata suna da wuyan haɗuwa. ga gida ka tara kuma ga karatu ya samu don haka waɗannan malamai abin da ya hana su aure a zamaninsu shine harka ta ilimi kowane ɗaya daga cikinsu ya samu kansa a wani zarafi na rayuwa wanda nisantar auren gare shi ya tsaya ƙoƙarin raya sunnar manzon Allah shi ya humar shekul islam ibn taimiyya malaman tarihi suka ce ya rubuta mujalladi 500 volume ba warka ba Volume ɗari biyar a rayuwarsa malaman tarihi suka ce in ka yi lissafin warkoki da shekul islam ya rubuta to ka yi lissafin adadin kwanakin da Allah ya bashi daga ranar haihuwansa zuwa mutuwan shi za ka samu kowace rana ta samu warka guda hudu yaushe ga lokacin aure don haka abu gudda akwai littafin da ya sunansa al'ulama ul'uzza shafi na 26 yace wala yumkin ahadan minna wala yumkinu ahadan minna an yunkira anna al idha kasurat shagalat anil ilmi wa tahsilihi babu wani daga cikinmu da zai musanta cewa yawan iyali yakan hana al'amura na hidimar ilimi wa ala'iƙar zawaj wa zauja wal aulad mata yara goma ilaiha min aqwa shawagil illam naqul min alqawati an ilmi inda kasirin min nas baiwa ce wani matan ba su hana shi hidimar ilimi amma wani inda duk aka ce ma ya tara mata ga kuma yara to fa karatu ya kare hatta qala al-imam bishr al-hafi al-kalimata al-mashhura fi hadha al wannan wani babi ne mai faɗin gaske matsala ta ilimi da kuma aure wani malami ke faɗa maganarsa mashahuriya tana cikin almasnu'u fi ma'rifatil hadisil mawdu' littafin al'allamatu aliyul qari shafi na 120 yake cewa ba al ilmu fi afkhazin nisa malamin nan yace ilimi ya bata da zaran ya isa cinyan mata me ake nufi da zaran an ce ka auri mace to ilimi ya ƙare kenan ga malaman farko idan suka samu kansu a wani lokaci wanda ilimin ke ƙoƙarin ya ɓace a duniya sai mutum ya fifita ƙoƙarin raya wannan ilimi ko raya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan matsala ta ilimi ɗin duk da shike ba su halatta yin haka ɗin ba illa dai kawai su ne ba su yi ba ah, magana tana da yawan gaske ah, insha Allah cikin karatun namu za mu kawo bayani akan matsala ta aure da kuma ilimi Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kuskure da auku akwai tambayoyi ga tumala shin akwai wata hanya da yake jihadi bayan zuwa fama. jihadi ana jihadi da dukiya ana jihadi da rai jihadi iri-iri ne ina ga maganar da na yi ta isa ta gamsar ni maganar da na yi shine kyamar sunnar manzon Allah yana zuwa fuska biyu kuma maganar ma ba tawa ba ce magana ce da shekul islam ibn taimiyya ya yi a cikin majmu'u fatawa ibn hajar al-asqalani ka yayi a cikin fathul bari kyamar sunna tana zuwa akan fahimta kashi biyu kyamar sunna ta fuskan ta'awili kuskuren fahimta mutum bai da laifi a wajen Allah ga abin da annabi ya yi sai a samu kai kayi saɓanin haka kuma kai musulmi ne kuma kana da awan son annabi muhammad ai aka ce maka wani mai yasa yi haka sai ka ce eh fahimta na kaza ne to tunda kana da tawili anta ma'zurun ba a cewa kayi laifi fuska ta biyu ita ce mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah saboda yana ganin wata sunnar ta fita ya ga salon rayuwa na kiristoci sai ya fifita rayuwar kiristoci akan rayuwar manzon Allah to wannan ya kafurta baya tare da annabi Muhammad saboda haka don mutum ya yi sallan tarawihi raka'a 20 ko 30 ko 36 kofin haka shi ku manzon Allah bai wuce raka'a goma ɗin ba misali sai ka tambaye shi sai baka hujjoji na littattafan fiqhu ko ya baka hujjoji da ma tarihin sahabbai da dama ko ko tabi'ai kaga yana da hujja ko ma'zurin don haka baka da dalilin da zaka dora masa kaulasa don haka fahimtar marragiba an sunnati falaisa minni yana da muhimmanci kwarai don kada mutum ya ɗauka annabi yana nufin falaisa minni fa huwa kafirun lazim duk wanda ya kauce ko ya saba ma salon rayuwar mazan Allah Na. a yake cewa bayanin da kai na mutane goma ɗin bai ji an kira sai na Usman bin Affan ba kuma waɗannan sahabbai ne suka yi bayan jin daga gargaɗin na Allah sallallahu alaihi wasallam magana tana da tsawo ta tarhabaniya babi guda ne a kanta al'imam abin nan wannan a cikin al'itisab a kanta ya rubuta littafi musamman saboda matsala ta bidi'a matsala ta bidi'a matsala ce mai girma kuma ba yiwuwa ka ɗauko matsala ta bidi'a ba tare da ka ɗauko wannan aya ta suratul hadid ba wa da uha ma ha alaihim illa a ridwanillah so kasancewar matsala ce da take da faɗi zai yi wuya a ce mun karkare magana a kai me yasa ba a kawo na usman ba ba ba ne ya zama yana gurin abin da ya auku muka faɗa da na usman yana da rai sai mu mai tambaya to lokacin nan da aka tafi mitin gidan usman bin mas'ud saboda an ji wa'azin annabi kai me ya hana ka zuwa ko to tunda ba nan kuma a wurin ya za a yi kuma mu san dalili malam karanta wani ya ce a yana son malam ya taimaka هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون